جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله إلى يوم الدين وبعد إقوى ما سجرما سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يورانا تيتا جمعة كما ita رانا تقوم ta واتو دفار تفسيري amma kuma rana ta goma sha shida ga watan ramadan a yau wanda aiki shekara ta dubu ne da ɗari hudu da talatin da shida wato uku kenan ga watan yuli ko kuma julai dubu biyu da goma sha biyar muna cikin al'an'am sura ta shida malam karatu wani aya ta ɗari da ashirin da biyar wanda ita za mu tashi a kai allah kai mana muwafaka ka dace da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن الإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله ليس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون قال الله تبارك وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون babban malami الإمام البغوي أبو محمد واتو في تفسير tafsirinsa mai معالم التنزيل ɗaya daga cikin manya-manyan littattafai na tafsiri waɗanda suka gina tafsirinsu a kan at-tafsir bil ma'afu su fassara maka nassi da nassi ba da ra'ayi ba ina recommending din tafsirin kamar da magabata suke recommending din su gare mu karanta shi sai ke cewa bar ɗauko muku nassi maganarsa قوله عز وجل فإن الله da ya ce in ji albagawai kenan faman yuridillah har zuwa ƙarshe ai ya fita kalbahu wa yunawwiruhu hatta yaqbala al-islam haka albagawai fassara ma'ana duk wanda Allah ke nufinsa da alkhairi faman yuridillah an yahdiyahu duk wanda Allah ke so ya shiryar da shi to sai buɗe kirjin shi sai yalwata masa zuciyarsa sai musulunci sai ya shiga kawai ana magana sai cafke ce wani a gaskiya ce to Allah ya shi da alkhairi ke to shine albakawi ke cewa sai Allah ya buɗe zuciyar wa yunawwirul qalb hatta yaqbala al-islam sai ka iske da an faɗa sai musulunta to sai albagawi ya ci gaba da cewa walamma nazarat hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sauka wace aya kenan ita dai wannan da muka ji qira'at yanzu aya mai lamba 125 su'ila rasulullah sai aka tambaye manzo Allah ka ya rasulullah me ake nufi da Allah zai bude masa kirji sai ce nurun يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له وينفصل end of quote yace ai haske ne Allah ke jefawa a zuciya sai ga wasu malanta bude ta karbi ta gaskiya sannan kuma a wata magana sai malamai suka ce ko wato zuciyar mutum ta bude ta karbi gaskiya shine yayi kokari ya ringa tattali saboda da komawa gidan karshe dawul khuluk bitarki daril bawar wal khuluk duk wanda Allah ta'ala ke so shi yadda shi to sai ya bude masa zuciyarsa da kirjinsa ba shi da wata matsala wajen in ya ga gaskiya ya gane ta yana fata gane ko shi sa da yawa daga cikin sahabbai shi suka musulunta saboda Allah ya buɗe musu su, sun gane gaskiya ka ɗauki misalin sahabi ɗaya na son tambayi ku wanda shi da Allah ya buɗe zuciyarsa da ya musulunta sai mahaifiyarsa ce to tun da ka musulunta na daina cin abinci na daina shan ruwa har sai ka dawo zuwa da ka gargajiya ya ce mama ina son gani in kina da rai ɗari ɗari لو كان معك مئة نفس تخرج نفس تلو الأخرى ما كفرت بمحمد ولا كفرت إليك أورد تتا أبنتين تتدين التين أبنتين تبتون كيسو وسكيسو تشمكنا أفرقاجيا أبرقاجيا كن سرانا irin ta maka قلت ko ya ganta ya tausaya mata in ya ya ce kuli ma'amaki wasu washrabi sharabaki amma al-kufru falan akfur umma ci abinci ke ba ki sha ruwanki ni kan na ga gaskiya Allah ya buɗe zuciya ta ba zan kafa ci kwana ɗaya ah bai dawo kwana biyu mai dawowa ta ga za ta mutu a banza ta ce ku kawo abinci na ci مسلم ويا جامد الله اكبر ويا صحابين سعد بن بارك الله سعد بن ابي وقاص اكنسى الله سوكر ده ايه وإن جاهداك لتشرك بي أو تعالى على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا إيه, إيه If they argue with you to disbelieve me, do not ever obey them. Allah ya damu da zuciya shi iyaye suna da haƙƙin da za a bi su akai in suka shiga gonar Allah ba za a bi su ba saboda la ta'ata li makhluqin fi sa'ad ibn abi waqas eh na biyu shi wannan kuma saurayi ne saurayi ne har ma ana masa kirari ana kiransa lu'ulu atu makkata wato gwal ne na makka saboda zamanin sarigar da yake sa da safe ba ita yake sa da rana ba ba isa amma ka shi ake so a gani yaro ne matashi malam shi masu sai musulunci uwar malam kamar ta hukaci ta sa aka kama shi aka sa shi a turu aka sa shi a mari don wayar kafirce bai kafirce in fact shi ne wanda ya fara jan sallar juma'a a madina kafin annabi ya ce shi ne shi ne farkon manzan Allah a madina a dalilinsa banu abdul ashhad suka musulunta gaba da sa'ad bin mu'af usaid bin khudairin da sauransu misali waye wannan sai musa musa ne kuma yana amsa daga wurin da take fito ina almajiran malamin fi Allah ya kara mana albarka kaga ko kai ne kana abu mara kyau sai ka ce Allah ya hana tunda Allah ya sa haske sai ka ce to Allah na tuba Allah sai ya maka haske wanda ke da duhu sai ce wani yau ai zan tuwa nan gaba nan gaba nan gaba kuskure faman yuridillahu an yahdiyahu yashrasul islam sai Allah ya bude kirjinsa dan musulunta ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء أما وأن الله بايس وشير الدشي أعوذ بالله وسي الله يسمي كير جلسة التاكوري a gani ko sai ce bayyukan harajan a kuntace a takure sai ce ka annama ya sa'adu fi sama tankar yana hawa sama ne nan ne wasu daga cikin malaman kimiyya ke cewa hawa sama ya yake ne sai suka ɗauko maganarsu da ke cewa ai ta sama wai the higher you go the cooler it becomes yeah haka suka ce the higher you go the cooler it becomes kana zuwa sama kana wato iska na karanci baka da oxygen a can to ka duba suka ce hikimar qur'ani sai Allah ya wani irin scientific bayani anan yace ka annama yas'adu fis sama' shi yasa masu zuwa sararin samaniya sai an ba su ainihin oxygen irin na duniya oxygen ba irin na Allah saboda babu iska to wanda Allah bai nufe shi da alkhairi ba to sai zuciyarsa ta takura baya so ya ji gaskiya to sai Allah ta'ala ce kadhalika yaj'alu Allahu rijista 'ala alladhina yu'minun haka Allah ke sanya kazantar kafirci an rijs kafirci kazanta irin ta kafinta ana kiran ta anajis haka ana kiran shi ka analis mutum ya ji yana sha'awar sabo ya gamu da anajis mai sha giya baya jin daɗi ya gamu da anajis A na analis sha'awar sa kawai ya zina ya gamu da analis sha'awar sa ya karbi dukiyar mutane ba shi zai biya a maiti ba sa biya ba karfi ya ce ya gamu da analis to amma rijis anan ishara ne zuwa ga wannan babban bala'i haka Allah tabaraka wa ta'ala yakan yi ga waɗanda suka san gaskiya amma kuma suka kauce mata Allah ka tsare mu mujin da aya ta gaba mana وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وهذا اسم الإشارة هو وانا واو التمتتي واو العطفتي هو استئناف هو الحال كوا المعية وجهين ووجه كوا القصد شيء آه، آه، أو الاستئناف شيء تقول أيوة قال أجلس وهذا صراط ربك سيتي مستقيم طيب، مثل شيء مستقيم يا فتح مثل شيء وهذا صراط ربك مستقيم با يزم صفة للموصوف والنعت تابع للمنعوت مثل شيء مستقيمه sai ka ce mustaqiman mansuhu ne alha khalas ka huta wannan ita ce hanyar ubangijin ubangijinka mustaqiman halu kauniha mustaqiman ghairu mun'awija mun'arija hanyar ubangijin ka ce miƙaƙƙiya dodar dodar sambai wadda bai ba kauce ba tunda kakkiyar hanya ce kuwa to ka yadda ka je ka ɗauki wani abu wanda yake kawai shirba tsere قد فصلنا الآيات للي من يبين آوي دكي دكي لقوم يذكرون كمتعني دكي تنوى اللهم اجعلنا من المذكرين والمتعذين والفاهمين والمستفيدين آية تقبل ألقى تمام لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون لهم دار السلام عند ربهم وهو ليهم بما كانوا يعملون itace aya mai lamba 120 da muka a cikin sura ta shida al'an'am Allah ce lahum darus salam kaga da yace kuma tana fa'idantar da mai milk Allahmu al-milk ko muka ce wato ya tabbata gare su susuwa waɗanda ya ce ƙwamiyar ya zakaru ɗin nan masu tunawa to ya tabbata gare su menene ya tabbata gare su darussalam gidan abinci aljanna ita ce darussalam duk wani gari da aka kira shi darussalam a duniya an dai faɗa ne kawai a gane ko hakikalin darussalam ita ce aljanna babu sufa babu wahala babu rigima ba jinin haila ba tamoji ba yankwashewa ba mokaɗewa ba komai sai tsaban jin daɗi Allah ka ba mu ba da halin ya rabbal alamin inda aikinmu ya kasa Allah ka cika mana ya arhamar rahimi wa akramal akramin lahum daru salamu inda rabbihim suna da gidan aminci ce kuma inda rabbihim inda dinnan wato wani alkhairi ne domin inda inda wani ne to da sai kare naka ce kana da ainihin jin daɗi za a baka shugaban amerika zai baka kasan zai kare don nashi mulkin zai kare misali ko shugaban najeriya ko shugaban ghana zai kare sun ce inda eh, shi ko abin da ke gun ubangiji yana karewa ne ma inda kuma yanfadu wa ma inda allahi baqi abin da agare karewa shi ne wanda Allah ubangiji ne mai wanzuwa to wallafana aljanna wa huwa shi ne mai jibintar al'abaris wali dan ce Allahu Waliyu ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati na'am ila an-nur saboda shine mai jibintar al'amarin su bima kanu ya'malun saboda abin da suka kasance suna aikatawa da aikin kirki a gidan duniya ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس إلى آخر الآية الكريمة الله يتي ويوم يحشر كذا سيتي يوم يوم يوم فتح سوره سكتي متعلق بمحظوف مقدر مناسب تميت قدير شنو اذكر اي اذكر يوم ka tuna ranar da ya hashiruhum Allah zai musu hashir mene ne hashir tara mutane malamai suka ce abin da ke gaban yanzu abu ne guda hudu farko ga mutuwa sannan ga nashiru tashi daga gaba sai kuma hashiru congregation inda za a ku asali sai kuma yi misali kuma daga kowa ya san da mashi abu ne guda hudu an gane ko shi ne wani malami ke faɗa cikin baitoci yake cewa amma wallahi lau aliman anamu lima khuliqu lama haja'u wa namu لقد خلقوا لأمر لو رأت عيون قلوبهم تاهوا وهاموا ممات ثم نشر ثم حشر وتوبيخ وتعويل عظام ليوم الحشر قد أضمت أناس فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نحينا كأهل الكهف أيقاظ نيام أصحاب الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم ركوب yace amma mu in an mana wa'azi ka ka kahfi sai muka zama kamar ashabul kahfi ay qaf kamar muna gani amma ina niyya bace to Allah ka samu farka ya to shine yake cewa da mutane sun san dan me aka halice su da wata kila ba su yi bacci ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke da dahil yana cewa wallahi da kuna ganin abin da nake gani da kun kasa barci da kun daina jin daɗi da matayenku a kan shekara nassin hadisi da kuna ganin abin da to nan sai Allah ce ranar da zai tashe su to ita ce ranar da ake kiranta yau hashar قيامة أنا بسلمها أي بيوم يوم القيامة يوم الحشر يوم النشور يوم التغابن الزلزلة نعم الصاخة الطامة الكبرى سونا يت إنزاك بالقرآن يعني كذي وسقرا وسذاك تقول لك جكين آية رند زام تاشيس وجبائنس الله يتي يا معشر الجني me yasa ya ce ma'ashar me yasa ya ma'aina ba fata suna kiransa almunada almudaf a ƙa'idar malaman arabiya in nahawu suka ce kullu munada almudaf masu almunada kana ce ya muhammad ya yusuf ma idan ka ce ya abdallah abdallah mansub li'annahu munada mudaf عرفتم؟ نعم Allah ce ya ma'ashar jin ya ku gangame ya ku taro ya ku cincirindo da magamami na aljannu Allah na kira aljannu ne suwaye aljannu aka ce wasu halittu ne waɗanda ba ma su kalmar aljin abin da ke ɓoye kuma idan ka kalli duk suna a arabiya wanda ke da jin da nun to yana implying buya ne duya ne aljannu akwai jin da nun ba a ganin su aljunun hauka jin da nun ya eh, saboda hankali ya goya aljannatu lambu wanda yake hili saboda abin da yake samu sa aljanna kaga ashabul janna id aqsamu la yasrimunha musbihin ai gona boye take yi aljanin jariri jim da nun a ɓoye kuna gani kuwa so duk inda ka sami lafazin da ke da jin karami da nun yawanci na imply wuya ne aljani ba ke gani sai in ya canza yanayi ya yi taking human shape ba cikin su akwai musulmi na gaya mana gun karatu ko shekarun jiya ne a makka akwai masallacin sunansa masallacin aljanna masallaci na ne zuwa ga maka a yanzu haka a nan ne ainihin aka gina masu daidai inda annabi sallallahu alaihi je karanta da aljanu ilimi ba shi aljanu halittu ne masu zaman kansu su suna da hankali akwai musulmi su akwai kafa duniya ne masu zaman kansu araftu su ne a athakarai sanafurgu lakum ayyuhal thaqalin masu nauyi guda biyu to nan Allah ta'ala yana cewa ya ku aljannu qad istakthartu min al-ins kun yawaita cutarwa ga mutane shine istakthartu kun yawaita cutar da mutane kuma gaskiya a cewar aljani ya taba shi da yana hauka yana kwadowa yana yana magana kai ka san ba magana sarki istakthartu mana kun yawaita abubuwa na corruption game da mutane ku jefa su su yi banna ku yi masa wasu wasi saboda shugabansu shaidan ayar jani illa iblisa kana minan jini fafasaka to sai Allah ta'ala ke cewa kun yawaita cutar da mutane da yawa wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd sai abokanansu cikin mutane suka ce wallahi ubangiji sashinmu ya ji daɗi da sashi sai malam suka ce mai ake da iskanta a waɗanda suka ɗauki aljannu a matsayin iyaye malaman tsibbu da malaman kulumboto akwai su 'yan tsibbu da kulumboto da malaman malam mai gani har hanji malam na bakin kogi masu yi mutane ƙarya ainihin ina harka da sarkin aljihun ya ce in gaya maka za ka yi arziki kuma sai ka amince malamai suka ce shi ne wani islamta a akwai waɗanda sun yadda sun sakarwa aljannu lahira su wallahi malama akwai masu tsibbin da a'udhu billah astaghfirullah sace zai ma kuɗi duk mutumin da aka ce aljani ya bashi kuɗi to sata ya barawo don ba na shi ba ɗan adam ya fi aljani technology da fasaha da na gaya muku mu mutane Allah ya aiko annabi mutum ne wanda aljannu ma suna masa aiki shi na dabin Allah Sulaiman to saboda haka sai waɗanda suka bi su ce ubangiji ai mun tsaya mun hole ne mun hole mun gwangwaje tsakaninmu sun sa mun saba mun bi su muna nan wa balaghna ajalna bi ajalta lana har muka kai ajalin da ka yanke mu har mutuwa ta sani suna fa wannan magana ran lahira ranar da nadama ba za ta yi amfani ba ƙal sai Allah ya ce to na malami suka yi tambaya ita dai ƙal wani irin verb ne pastors ne ko future pastors to kiyama ta zo to ya yi amfani da pastors kiyamar ba ta zo ba amma kuma Allah yana amfani da pastors sai Allah ya ce kiyamar ta zo ne sai malamai suka ce in ka ji irin wannan a nuna maka consider it down hmm. ka ɗauka kiyamar ta ma zo kawai ka fitar da shakka kawai ya tabbata har Allah ma yana gaya maka sai Allah ya ce da su saboda rana ce lare ba fi basha kala sai Allah ta'ala ce da su annaru mathwaku wuta ita ce makomar ko mun faɗa a baya cewa wuta tana da gate guda nawa guda bakwai wuta na da gate gate guda bakwai Allah ce mai laha sab'atu abwabin kulli babin minhum juz'un maqsum wuta na da gate guda bakwai gate na one suka ce jahannam جحيم سعير حطمة هاوية لظى سقرة كما تقول الله يكرا القرآن كما يكرا سبا دي يكرا القرآن suna cewa jahannama ita ce inda za a kai muminin da ya mutu a kan sabo da ita the diving one tana shiga ƙasa ƙasa ƙasa ta wutan munafukai ke hawi lanaha tahwi malamai suka ce hawiya wata wuya shi yasa ce innal munafiqina fi daraki lasfali minan nar wa lan tajid lahum nasira munafukai suna can bottom ɗin ƙarshe ƙarshen ƙasa ƙasa hau yake akwai hutama mai karya wuya akwai lafa akwai sakara shi ne lahar sabat abuwa shi ne malamai ke kira darakat darakat darajoji na ƙasa ƙasa suka ce inna linnari darakat wal jannati darajat saboda haka Allah ta'ala na cewa annaru mathwakum khalidina fiha da ku aljannun da ku mutanen da kuka so su yau wuta ce makomar ku kuma kuna masu dawama a ciki illa ma sha Allah sai abin da Allah ta'ala ya so idan ya ce illa ma sha Allah kamar da yake a cikin hudun ma damat as-samawati wal illa ma sha Allah inna rabbaka fa'alun lima yurid suna cikin wuta sai yadda Allah ya kawai inna rabbaka lallai ubangijinka hakim gwani alim masani saboda in mutum yana da hikima ba shi da ilimi abin babu kyau in yana da ilimi ba shi da hikima babu kyau to Allah sai tara maka su duka ga hikima ga ilimi Allah ka samu dace aya ci gaba malam وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون آية لما قالي من دعشن سورة الشيطان الله يتي تنكر حكي شيني وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا مكي جبن تاما ko ka muke jibintar da wasu azzalimai kan wasu azzaliman ma'ana azzalimi sai tafi da azzalimi saboda inna tuyura ala ashkaliha taqa'u inna tuyura ala ashkaliha taqa'u wai birds of a feather flock together abokin barawo barawo abokin kunkuru bushiya haka abun yake yi zama da madokin kanwa ke kawo farin kai idan ka aboci mutanen ban sai ka zama irin su turawa suna cewa tell me who your friends are and I'm gonna tell you who you are gaya min abokananka na gaya ma waye ka in ka ce eh gama ne abokanina barayi ne sai ku tafi barawo cikin magana ta kare da aka suka ce idan kunta fi qaumin fasahib khiyarahum ولا تسحب الأرض فتردى مع الردي عن المرء لا تسأل وصل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يبتكي كوانا أبو تنكيو يا تفت تكين حديث صحيح مسلم لو كنت من زمان الله يجي مدينة صلى الله عليه وسلم فأقول وتمشي ميوم بركنتي ميوم وساء مكة لا جي مدينة سأنا بيجي إناك وانتي sai aka ce ai ta je gun masu barkwanci a nan sai ce Allahu akbar innal arwaha junudun mujannada da marawukan mutane haka suke fama ta'arafa minha atarafat wama tanakara minha ikhtalafat mutum in ya sauko gari ya ga ina mutanen kirki kuma haka yake a gida sai je wurin su in na banza ne sai mutane saboda karka yadda ka abuci azzalimai domin gashi Allah ce wa kadhalika walli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksu saboda abin da suke aikatawa ya ma'shar al-jin يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي نعم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا إن جاء الله عز وجل الله يجعل ياكم متاني الجنو هو الجنود ده من منزلني وصدوركم أدوني malamai suna kira wannan mai istifham lilme Wa kwankwasan kai kamar kai ne ka ce da ɗanka ba na cika jin karanta ai ba kana tambaya da neman ilimi ba ne ya yi kuskure ne kake son ka nuna masa yi kuskure ba na cika je ba da baka je ba ba ga shi ka faɗi ba kamar haka ne Allah ta'ala zai ce da su ya ku gangami na aljannu da mutane a alam ya'tikum rusulun minkum manzanni daga cikinku manzalla daga yana yake sosai daga cikin mu yake mutane ko huwa alladhi ba'atha fil rasulan minhum li'annahu insan dan shi mutum amma mutumin da ya fi kowane mutum daraja babu irin sallallahu alaihi wa sallam Allah ce ya ku taron aljannu da mutane manzanni ba su zo muku a cikinku ya kusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyi ba su zo ba alam ya tikum nadir qalu bala qad ja fakadhabna wa qulna zulun shi saboda haka Allah ta'ala zai ce suna gaya muku ayoyina wa yundirunakum liqa'a yawmikum hadha suna gargaɗin ku game da haɗuwar wannan ranar sun muku magana manzanni sun zo sun yi bayani yanzu da Allah bari mutum da yanwa kuna jin <clears throat> zai yiwu a yau akwai wasu mutanen da ba su samu labarin musulunci ba za same su possible waɗanda ba su taɓa jin labarin ƙur'ani ba su taɓa ji labarin manzo Allah ba su taɓa musulunci ba mutane na ta zai akwai inda za a ce ba su taɓa samun labarin muhammad ba ina ne malata amazon amazon amazon basin brazil right na yadda a brazil yankin yankin Orang asli uran asli kaga wannan a baya ne technology ya sa yana da wahala Allahu a'lam technology ya sa yana da wahala a ce akwai waɗanda ba su san da bayyanar manzon Allah ba ko eskimo da ake magana su a baya da mutanen amazon da kuke magana wanda suke ke da oran asali da suke cikin jungles na cikin ɗan amazon sabo ya je gare su amma ba ina cewa ba musu ba ba abinda allah bai iya ba in har akwai wanda bai taba jin labarin annabi muhammad ya mutu wakila sai ka ci yana da uzuri shi domin allah ce min wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha ba ma azaba sai mu aiko da manzo amma yau duniya waye bai samu labarin manzan Allah Allahumma salli sallu alaihi sai dai mutum ya girman kai kawai to shi ne Allah zai ce ba manzanni su zo muku ba suna gaya muku a waina suna gargadin ku game da ranar gashi ta zo qalu shahidna ala anfusina sai ubangiji wallahi haka ne qalu bala قد جاءنا الرب فكذبنا وقلنا ما ظن شيء muka ƙaryata muka ce ba gaskiya ba ne sai Allah ce wa gharratumul hayatun duniya rayuwar duniya gharratum ta ruɗe su abubuwa manya kamar guda bakwai suna ruɗe mutum kamar mai kuɗi kuɗi shi ne number one numero 1 ji faransawa kuɗi kowa za ga yana so Allah ka ba mu mai kyau na biyu mata to don wallahi ba karon masu ba ne kaga mace an ce shirin yana cewa mace ke ce messenger dina kan yi shiga a shiga shirin shi sa Allah ce kurfe cikin kurfe cikin ta bayyana jikinta fitar da yau ga shi a fili gansa na kunna talabijin ka ga in ka koma cikin tarihin duniya da yawa daga cikin shugabannin na mata suka haɗa kansu ya ɗauki misalin baby dog juveli a kasar haiti mai faru ba sai na ce ga suna ba amma ga suna misalai da yawa shi yasa musa ke cewa ku ji tsoron mata biyu ke na uku daga cikin abin da ke rudin mutane son mulki power dole sai ni in ba ni ba to sai dai a mutu ko ni ko kafar kata ko inji masu kaga kaga akwai wannan to amma kuma ka nemi mulki don kai aikin alkhairi ba laifin. in ka bari sai corrupt people su zo wurin su lalata sai duk Allah kuma kama so ka nemi mulki da manufa ba wai don kanka ba saboda kai abin kirki in ka mutu a tunaka amma mulki na daga cikin abin da ke wurin mutane a duniya na hudu dogon buri na son zaka lokacin da na zama miliyoniya yi zan fara ba da zaka in mutum mai zuwa kuma an ce duk mutum yana da kwana uku ne kawai duk mutum has only three days in this life jiya yau da gobe jiya ta tafi gone jiya ta tafi da kome naka an rubuta documented ana jira ka zuwa ah. idan Allah bai yafe ku tsoro wani kwana da kwana uku jiya da kuma yau da muke a cikin ta yau ba ka da komai a yau sai hours da ka zauna ciki yanzu muna 16 sauran awa nawa ta tafi abin da ya rage mana ba ka da tabbatin za ka kai su wala ba ka da tabbas so yau sai kuma gobe kar ma ka sa ta to dogon buri na daga cikin abin da ke rudu mutum kuɗi mata mulki buri na biyar jinkiri da Allah ya maka a rayuwa sai ka ɗauka a mutuwa a ba ni ba ina yanzu za ka wanke mutum ka yi mai sutura ka je ka bisa shi amma kana ganin kai tukun it's not time kuma shugaban mu annabi muhammad ya ce ɗayan ku zai waye gari mutuwa tana kusa da shi kamar hancin takalmi kun san takalmi kafa kana rike takalmi ko to wannan kafar ka da ke rike takalmi hancin takalmin ka to mutuwa ta fi kusa da kai fiye da hmm. so wannan jinkiri da Allah ya mana sai ka dinga ci to I am still young I ni yaro ne to come on ba wa mutuwa da yawa ƙarshen yaran ta ma ta ji ciki ta ɗauki ɗan da ke ciki shi ne mazo duniyar mutum ba ana yin bari ba ana kiransa bari ko to shi yaron da aka yi bari ya zo ne ya sa bauta da bauta ya zo ne har ma aka ce yaron da aka haife shi bisa bari ba za a mai sallah ba a mai sallah ba a mai sallah sai dai ku wanke shi amma an yi ɗin ta yi amma ba a yi ba wajibi ba so in kana maganin yau young who is younger kai ka zo kaga duniya kaga jirgi a samaniya kaga new york misali da ke ba misali to wani mai zo misali so abu na biyar kenan da ke ainihin rudin mutane daga cikin abin da ke rudin mutane kyale-kyale da kyal-kyal-kyal-kyal da duniya ah. and the cities, the skyscrapers, the beautiful broad turns, oh, fantastic. Ba laifi ba ne kai gudun abu kyau a rayuwa, babu laifi. Amma kai da kaffa-kaffa. Sannan mai rudi na gaba, very important shaidan. وغرهم بالله الغرور ba kan ka ce za ka tuba yanzu da still ai kai yaro ne tukun ai ka bari tukun ka dinga sallah cikin dare kai tsoho ne da tsoho kenan ke to sai Allah ya ce wa gharratuhum alhayatud dunya rayuwar duniya ta ruɗe su wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin sun tabbatar wa kansu cewa ne su kafirai الله kar ka sa آية ta ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون الله يقول أبن نيسا saboda ubangijinka ba zai halakar da بظلم unjustifiably alhali waɗanda ke garin kafirun suna da sako bai zo musu ba Allah ba zai halakar da mutane ba babu dalili alhali ba ba su sako ba shi sako a rayuwa ne ba za ka yi mutum hukunci ba idan bai cancanci hukuncin ba a ƙasar na ji wata hausa ticket ticket ticket ticket a yana jin ba baka ticket sai kai da ni ina zamani ka je kai parking fiye da lokaci sai a maka maka ticket ba ka aka ce ba haka kawai sa baka tikiti sai da dalili mutum kenan ya adalci ba tana Allah mutum ke ba zai baka tikitin ba misali sai da dalili to Allah shi ne sarkin adalci shi ne sarkin gaskiya asa wajen saboda ubangijinka ba zai halakar da al'umma ba haka kawai wa ahluha ghafilun alhali ɗan ciki ba su masu abin da ke faruwa ba ولكل درجات ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ولكل درجات مما عملوا Allah ta'ala na cewa wato kowanne daga cikin mutane suna da darajoji grade grade na daga abin da suka aikata Allah na gaya mana gidan lahira hawa hawa ne kullum min ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون mutumin da kullum ke kiyamun lail yana yawan azumin nafila yana sadaka yana sada zumunta ba za ka ɗauka za ka samu tsayi irin nashi in ba ka yi annabawa suna da darajat da ba mu da irinsu illa iyaka shi ɗan aljanna baya bakin ciki abada sam saboda abin da aka bashi zai fahimci ba mai irin nashi aljanna ke Allah ka ba ka Allah ta'ala na cewa wani kullum darajatun min amilu wa ma rabbuka bi ghafirin amma ya ya'malun ubangijinka ba a rafkane yake ba dangane da abin da mutane ke aikata wa rabbuka al-ghaniyyu dhur rahma ربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم ذرية قوم آخرين وربك الغني ذو الرحمة وبنجزنك شيني الغني معنى الغني موداتي kuma idan ka ce Allah shi ne mawadaci kwarai Allah shi ke da wadata duk wanda ka ce da shi mawadaci a gidan duniya za ka iska wadatarsa tana da farko kuma tana da ƙarshe kowaye ka kira min duk wanda ya fi kowa kuɗi a duniya za ga an yi lokacin da ba shi da komai da a hannunsa rana tsaka aka ce ya fi kowa kuɗi wata ran kuma za a neme shi a rasa haka ne ko ba haka bane to haka abin yake an gane ko da masu kuɗi a da za ka ji ana magana yana da 1 million dollars ne Zamanus Mr. Alexis Carroll, an American writer. America's going magana billions, trillions, septillions also. And I'm going to lions, lions, lions. Wani shiga kwa kudi a Afirka, shiga kwa kudi a To in ka ce chini, ne wa na mawadaci chini. amma wadatar lokacin da ya zo duniya haka ya zo wai hannu rabbana in ji haushi. ba komai da kuma ran da zai mutu haka zai sake tafiya to shi wadatar Allah ba kuma wadatar nan wata ran kana da shi wata ran ba ka da shi dan adam kenan kuma kullum kana cikin tsoro yanzu harkar tax a tsorata mutane a ƙasar mu tax tax deductible deductible deductible haka ne? haka ne sauransu to ashe wadatar taka kawace iri ce amma Allah fa wa rabbuka al-ghaniyyu dhur-rahma wadatar ubangiji yana da taskar komai yanzu misali numfashi kowa na numfashi a kowa na yi to wannan taska ce mai zaman kanta wa yake sai da numfashi irin na Allah ina suke gani ka bude ido ka gani taska ce in ka ce za ka yi lissafi ba ma za ka iya ba sauraka ubangijinka shine ma'abocin ainihin shine mai wadata kuma fin rahma ma'abocin rahma mun karanta a baya Allah ya halitta rahama gida nawa kun na malam gida ɗaya. Allah ya halicci rahama gida gida gida ɗari ne 99 ya bari aljanna ɗaya ne ya kawo duniya ɗaya ne ya kawo da wannan ɗayan ne uwa ke tausayin ɗan tafa da wannan ɗayan ne kaza ke tausayin 'ya'yan tsako ta rufe su idan shahu ya kawo hari wannan ƙwaya ɗaya 'yan aljanna in sun shiga in mun shiga insha Allah sai a sakan mana wannan adadin rahama da jinka to ka shi ne ma'abucin rahama in ya sha if Allah had willed inda ya so yuzhibkum da sai Allah ya tafiyar da in Allah ya ga dama sai ce waɗanda suke generation na yanzu ba na so in gansu Allah ba zai iya ba Allah kulli shay qadir shine in yasha yuzhibkum inda Allah ya so da sai tafiyar da ku waɗanda ke raye a yanzu Allah ce ba na so na dai ina son da sabon zubi ne shine wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin da sai Allah ta'ala ya tafiyar da ku ya kawo wasu yadda kuma an sha'akun ya halittu ku ne daga zuriya wasu mutane daban ko in na kalli wannan masallaci ina jin idan na ce shekara ɗari baya ba kowa cikin nan haka ne? ban sani ko akwai wani tsohon abu ya amma ina ji in na ce hundreds back ba kuwa a kai ya yawa ce 80 ban sani baban ko an kai 80 misali abin nake nufi 80 mai karfi ina jin ba kowa na kuma korin tsuwa ne ba zan yi kafara ba shekaru 100 masu zuwa ina jin ba kowa na kuma to kila ko yara kana hmm. Allahu ɗari ka ce ba eh? hmm. ɗari masu zuwa ba ka duba ne a ah, hmm. haka abu ya fi sarja mutu to kan ɗarin nan da ba kowa muna ina mun mutu ɗari masu ba mana muna ina mun mutu mutuwa biyu ce rayuwa biyu ce dan ya ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum ashe kenan Allah ne ya faro mu daga wasu mutane kowa nan zai ce ni ne wani dan wani shi kuma dan wani shi kuma dan wani shi kuma dan wani kila cikin mu kowa zai iya faɗin kakanninsa guda goma wasu kila ba za su iya misali ashe Allah ya yi ka ne daga zuriyar wasu mutane da sai ka ga mutum balarabe ne daga yaman ya zai zauna a kumashi yau da gure da gure sai ci larabci sai na rike zama ba kumashi sai adoptin ɗin hausa ya zama mai tamafasa kaga sai ce eh ni asali na ka ne da yawa cikin yamma wanda ke kumashi wasu za ga daga kan wasu daga sokoto wasu daga gambia wasu daga wani da yawa haka kano ma idan haka da wani saboda kasar ta sake shiki ke aje bayan inda ya ga dama black americans asalin sa ba ga lokacin da christopher columbus ya zo ya yi binciken shi a karni na goma sha biyar ba mutum dizirano kowane ne wanda ya kirkiri aka ce ya zo ya fara kudin new york ba mutumin italiya ba ne asalin sa musamman ina suke a yau ko jikokin wasu ne shi ne allah ta'ala ke cewa in ya ga dama sai ya mayar da wasu baku ba yadda ya kirkiro ku daga zurriyar wasu mutane na daban haka rayuwar take to yadda muke da wannan asalin haka su gano suke sauraka allah ta'ala ya canza ku ya kawo wasu mutane daban it's not a big deal abin ubangiji azza wa jalla inna ma tu'aduna la'at inna ma tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin inna ma tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin wannan ita ce aya mai lamba 130 hadda Allah ya ce lalle abinda ake muku alkawari wallahi zai zo inna ma tu'aduna la'at lalle abinda ake muku alƙawarin nan wallahi mai zuwa ne shine qiyama kuma wa ma antum bi mu'jizin ku ba waɗanda kuka fi karfin Allah bane ba za ku fi karfin sa ba ba za ku gajiyar da shi ba amma lalle alƙawarin da ake muku yana zuwa yanzu misali kafiri ko ya yi musun tashin kiyama amma ba zai musu mutuwa ba zai musu mutuwa ko ka ce kiyama babu ita to ka ce ba mutuwa wannan mutuwa is practical reality ai kaga an mutu a gaban ka ai to daga Allah ta'ala yake cewa abinda ake muku alkawari wallahi zai zo ku kuma ba ku fi karfin Allah ba aya ta gaba قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون قيام يا رسول الله ya ƙomi ya ku mutane na i'malu na makanatikum ku je ku ci gaba da tafiyar da rayuwar ku yadda kuke so do as you wish amma in mai amilun nema ina nawa aikin ina iya da sako ko kuma ku je ku yi yadda kuke so amma ku sani fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu dar da sannu za ku san wake da kyakkyawan ƙarshe maka ce akibatu da karshe mai kyau innahu hu yuflihu adh-dhalimun ku sani lalle a dhalimai ba sa cin riba ba sa samun nasara ba sa samun buwaya lafiya kuma shi alfalahu ba wai samun duniya ba ne alfalahu wato samun lahira ne da bin Allah wata yarinya mai dukiya mun karanta labarinta ubanta ya mutu ya bar mata kudin da aka ci babu irin kudi babu ne mace mai kudi irin ta a zamanin ta. wannan ya faru ne a 80s early 80s kuka ji tarihin za ku sha mamaki saboda ubanta saboda dukiya ya so ya aure wato ainihin jacqueline kennedy shugaban america da aka ci jfk a 60s saboda kuɗi aka ce aka yi auren ba abinda nake cewa yarinyar ta gaji dukiya daga ubanta wanda uban ta mutumin ainihin greece ne Christina Onassis ba na son faɗi sunan ne na ɓoye to Allah ya sa kun sani Christina Onassis kun san labarin ta ko eh. ta sha ta kashe ta mutu a Buena Aires misali ta yi kuɗin da a zamanin ta ai ba mai kuɗi da ya mace ne amma ƙarshe duniya ta mata kunci ga dollars ga mulki ga dukiya ta ji ta wani communist ta zauna ɗaki a takuri a kuntaci ƙarshe gawanta a ƙasar a abin aires a argentina ta bar north ta kashe kanta ina dukiya shine professor nasir al'umar malamin ilmin kira'ata umar qura da ya ta yanzu ko malami ne yake bayani akan kan take ce kun ga irin wannan ranar lahira tana cikin waɗanda za su ce ma akhna anni maliya halaka anni sultani ta ce wayo kudi na bai min amfani ba ma akhna anni maliya halaka anni sultaniya sai ce khuduhu fa ghullu ثم الجحيم صلوا ma'ana abinda ake muku alkawari ya mutane ku je ku yi aikin da kuke so inni amilin ka ta aiki na duniya karshe ga yadda kuma karshe ta kasance za ku san wake da kyakkyawan karshe kyakkyawan karshen bin Allah ne saboda azzalumai ba sa son success ba sa son nasara nasara kamar da na gaya muku ba samun duniya ba ne da samu ta samu amma kallon da karshen ta kasance وجعلوا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بضعم وهذا لشركائنا نمكم الله نحيا منا وتؤيك أيك إذن نماس شركة كافرين sai suka dubi amfanin gona shine alhaf farm produce da kuma dabbobi Allah ta'ala yake cewa abinda Allah shi ya halitta na amfanin gona da dabbobi sai suka ce wannan amfanin gonan na Allah ke amma wannan na gumakan mai ha to ai gumakan ku ba su suka yi amfanin gona ba ba su suka dabbobin ba don me za ku ɗauki halitta Allah ku ba goma kanku to Allah ya ja hankali mu kan wannan mummunan halin anan wa ja'alu lillahi mimma ma min al-harf wal an nasiban Allah na cewa sai suka sanya ma Allah daga cikin abin da shi ya halitta na daga amfanin gona da dabbobi suka ce wannan shine na Allah dan kadan kamar yadda masu wayewa a yau suke cewa render unto caesar what is caesar's and unto god what is god addini daban allah allah da ya duniya sai ka ba shi dan karamin cubicle shi ne na shi Shi duniyar nan amma sai mace da kai nau mu we are secular with a secularist kaga zalunci waye duniya ba za bauta ma Allah ba sace abaranmu da addini to irin wannan shirkar ciran Allah ke mana ishara zuwa gare ta suka sanya wa Allah daga abin da shi Allah ya halitta na daga alharf da an'am nasiban suka wace dan wani rabo kawai faƙalu suka ce haza lillah wannan shirin Allah bi samihim in their claim a riya wasu wa haza li shurakaina wannan kuma na goma mu ne amma kuma abin mamaki fama kana li shurakaihim fala yasilu ila Abin da suka ce na goma kan ne to Allah ba fa zai samu ba za ba shi ba amma wa ma kana la fa huwa yasilu ila shurakaihim tilka idan kismatun dijza abinda kuma suka ce na gumakan na Allah ne kuma sai a ba gumaka Allah sarkin hakuri Allah ce sa'a ma yakum kai Allah wani da irin wannan hukunci nasu Allah shi yi kayan sai ce wannan fa na Allah ne dan kaɗan misali idan suka samu amfanin gona sai suka sa gida biyu ko gida uku two thirds na gumaka ne wansa ne na Allah waye amfanin gonan kuma can sa sake ɗigon Allah sa ke ma gunki ko ba gani ba amma na gunki ba za ka yi wa Allah ba Allah ce look bayan mentality haka fa suke da irin waɗannan mutane su ne Allah ya ko annabi Muhammad cikin su sai manzo Allah ya sha wahala ya sha wahala sun gina masa bakar ba sun cuce shi ya zo yana sallah sai suka ɗauko placenta mai placenta ma'aifa na raƙumi da ya mutu suka samu sa a baya mai wari fa sabai suka kasa cewa suna tsoron shirinsu sai da na na mata zahara daga mata yadda na kuka ta ce ya je ta'if ya karantar da addini lokacin da ba mota lokacin da ba jirgi lokacin da ba cellular phone suka jefe shi da dutse har sai da agara kun san agara agararsa ta jini mala'ika jibril ce ya rasulallah ni ne mala'ikan da ke kula da mountains da duwatsu in kana so a sako musu duwatsu a halaka su ce ina so ne Allah ya kawo wasu ƴaƴansu su musulunta ko duba wannan hali ya shawo saboda haka su ne irin mutanen da aka aiko a nan ko malaman tarihi na cewa mutanen maka sun yaƙi manzo Allah saboda five factors The دليلين مدابين Number one, spiritual factor. Okay, it's a religious factor. Two, a political factor. Three, for commercial factor. Four, for social factor. Imagine the risk of the Dalile guda. dalili na farko dalili na addini suka ga in yi ce abota ma Allah daya ina kuma kan sulata da uzza da mana da hubar za su rushe ba za mu yadda ba addini will give way musulun da bai su rushe wannan mace kaka suka yake shi saboda dalilin mai addini na biyu political tunda su ne shugabannin gumaka wannan sai ya ba su dama su ke mulki to in dai suka yadda musulunci ya tabbata to zai share wannan mulkin nasu hegemony will go away political factor na uku commercial factor saboda tunda su ne shugabannin addini suke rike da wato harkokin kasuwanci a maka a maka idan ka je akwai babbar kasuwa ana kiranta kasuwar okal har yanzu akwai ta suke controlling din dread route daga nan har zuwa yamma da sha kuma su ne shugabanni to in yayi da'awa zuwa ga Allah yana nufin zai zama jagora kuma dama abinda suke saidawa gumaka ne kaji ba a kamo Allah kuma a sai da shi to tunda za a bar gunki to kasuwanci zai kare suka kai sama da wani na hudu social factor saboda ya zo da addinin da ya hana a kama yara 'yan mata a kashe su ai ka karanta wa idan ma'udatu so ilata infanticide kashe yara musulunci ce a'a mutum in ya mutu subhanallah matar da ya bari 'ya'yansa sai zo suna ainihin competition su aureta. sai mutum ya ɗauki wato zani duk wanda ya jefa a kanta in ya faci ai na riga ku na riga ku ta wace mata uban sa sai Allah ce wala tankihu ma haba aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf Allah ya hana saboda social stratification suka shi four factors dan ka tashi analysis da tarihin musulunci kar tsoraka. su ne irin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin su suka yake shi ina fatan gane ko sai Allah ce sa'a ma hukumun murga man fassara tir da irin wannan hukunci da suke yi wa kadhalika zayyana likathir muna da sauran lokaci نعم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم الله تنكر هكذا وتزين لكثير من المشركين قتل أولادهم وشركاء تقاقى فائل فائل سي الله كيش قبا فائل إني أنا كرس فائل مؤخر domin kallon da kyau cankar haka ne an gane ko wato mushirkai suka kawata ma da yawa daga cikin mushirkai wato kashe 'ya'yansu idan aka ce aulad a arabiya ‘ya'ya mata ma sun shigo ya ka ce aulat ya kamata shigo ka ce haza walat walat ya haɗa mace da mai kaka ɗauka ai walat ana nufin namiji da ghulam shi ke nufin namiji in aka ce walat it includes ‘ya'ya maza da ‘ya mata mai dalili ka karanta aya ta goma sha ɗaya mana sura ta hudu yusufu kuma Allah karanta mana malamin يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين بارك الله فيك ديدي وانا ولد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الله ينام وصية جميلة أولادكم يا أمكم أي أولادك شكرا ولد نعم كوكوا نعم ينام غير قادوني سيتي أينهم ɗa namiji a ba shi rago biyu na ya mace the point a ne ce a shekin inda aka ce walad ya da ya mace a na'am to shi sa kuma nan ma ai yace a auladihim a ai mata suke kashewa a shi aka ce walad ya mace ta shigo kar ka zo ka rika ce walad ana nufin ɗa namiji muna da malaman mu a gida irin yan uwan malamai zare masu karantar da islamiyya in suka bu ana karantar da yara sai ce waladun waladani auladu yara yara biyu ɗan yara bintun bintani banat isa sky tangare wai suna son su ce kamar walad da banu ba ba da nan bane eh araftun okay saboda haka Allah ta'ala na cewa wato mushrikai sai suka kawata musu kashe 'ya'yansu dun don su halakar da su wal yalbisu alaihim dinahum don su kirkita musu addininsu Allah ce walau sha Allah ma fa'alu inda Allah ga dama da ba haka ba ai ba su fi karfin shi bane fadarhum kyale su kawai wa ma yaftarun da abin da suke kirkira na kariya. wa qalu hadhihi an'am wa harthun وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها أنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه ساجزين بما كانوا يفترون وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم أتشيق مدى بيان أيك أيك مشركي ألا نتشوى عز وجل kafaran maka suka ce waɗannan dabbobi an'am wa harfin da kuma amfanin gona hijir ma'ana hijir ba mai taɓa su shi hijir hijir ba mai taɓa su akwai dabbobi da suka keɓe na musamman wata idan ta haihuwa guda biyu to an daina hawan tafiya sai a je a batta a ce an ajiye gunki ne kawai ya zama tabu ka taɓa mu ne ka tara ko afirka a da culture na taba zuwa wani wuri a jihar rivers da nigeria port harcourt inda na je wani ƙauye ana ce da ƙauyen buguma inda suke da niger delta niger delta to a al'adarsu <clears throat> za ka zo ka ga jungle ta ce da kai ai wannan jungle mutanen ƙauye sun ce iyayen gidansu da allolinsu suna saukowa wurin ba wanda zai fami da wani in ba ka ba za ka ji official gods Allah sai ka ji tausayin su ma wani babu sabon musulunci to shi ne hijir ke kamar reserve area ba mai taɓa wani dabbobi kaza ba za ta ba su in kaga an taɓa su to sai dai aje a ɗebo nonon su a kwaba aje a zuba akan wiki waye Allah bai su da haka shi Allah ke gaya mu daga cikin halayensu suka ce hadhihi an'am these animals waɗannan dabbobin wa harsun da amfanin gona hijirun ba za ta basu la yatamuha illa man nasha ba mai taba sai wanda muke so bi zamin Allah ce in their claim a da'awar su kawai dan ba haka Allah ce ba wa an'amun hurrimat zuhuruha wasu dabbobin kuma ba a hawan su wa an'amun wasu dabbobin kuma ba sa kiran sunan Allah a kai suka tashi yanka ba kiran sunan Allah sai su make su kawai iftaran alai suna ma Allah ƙarya sai jisihim bima kanu yaftaru Allah sai saka musu da abin da suke kirkira na karya kuma za su na'am وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا har wayo dai yanayin halayensu Allah ce suka ce wani lokaci kuma sai su kalli dabbobi masu ciki sai su ce to abin da ke cikin waɗannan sharon ko tumakan to an keɓe ma ainihin mazajenmu ne maza ne kawai za su ci sun watan fa wa muharramun ala an haramta wa mata yau ka duba wa in kun maitatan fa fi shuraka in ko ya mutu sai a yi taron dangi a ɗibi walima waliman mushi eh anan sai in ya mutu tukun sai kira ku zo tun da ya mutu isa kaka su zo mutu da sun daɗe suna yi wa mata rashin adalci babu addinin da ya mutunta ya mace irin musulunci wallahi malam ka je ka karanta tarihin duniya da kyau ba ka mun sha faɗa ko mata da kuke cewa kun yi boko su ake a yi wasa da kuka na sha faɗa america ta samu yancin gada tun 1776 amma har yau wasu ba ta dama ta shugabanci wai hana su Allah ne hana su ina to me sa ingila sau ɗaya mace ta yi shugabanci a sani na garfacin ita ma saboda abin da hit ya yi ne ya sa ta an yi juyin juyi hali a russia na faɗa shekarun jiya bolshevik da menshevik ai akwai mata irin su kullatai me sa ba ta hau juyin juyi hali na faransa french revolution 1789 na tsammani ai akwai mata me sa ba ba su united nations har yau ba ta ba mace dama ta secretary general ba why not why not actually they are implementing islam without their knowledge musulunci ya aje mace mahallinta ko ba haka ba in aka tsaya inda allah ya ce sai ya zauna lafiya kuma ta mace ai ba ta miji ba ne an taɓa samun ɗaya daga cikin prime ministers mata ɗanta ya yana suke kusan suke yi da suka yana abu ne. sai ta gashi a suke da ya faɗi sai ta sa ihu sai na abu ah, a shi ake na mutum shugaban ƙasa prime ministers ne kina kina ihu ɗan ki zai faɗi a yaba kunya to ai mace ce so idan ka ce kana son ka cire mutane daga abin da Allah ya ce to matsala ce ma'ana musulunci shi ba mace yanci shi girma mata amma yancin ba ana nufin ta fito da cinye ta abin shi ne yanci ta fito da ta ba shi ne yanci na ta fito ita ma ta zama tana boxing ka ganta katotuwa sai ka ce anya mace ce ko yanzu kai ka je ka wani boxer a <laughs> haka kawo rigima aiki ka ga damsan ta katuto yadda ka san namiji wa yan muhammad ali ne nan guda eh? yan muhammad ali na bamsa yan muhammad ali eh bibiyan shi champion eh da tari na kwanan wai like father like son kenan ko ba daidai a yi. ita mace ana son ta da softness da tausayi da abinda bahaushe ke cewa yanga kwarai da gaske shi ne beauty din ta ta fara maka kuka ya shi ne beauty idan kai kake kuka ita kuma tana cewa wani ne kai yau ai na kan ta kuma kenan lamarin ya ce ta kasance kai ta kasance kai namiji ne ita kuma da maka Allah ta'ala haka Allah ta'ala ce ta ba za ka canza yanayin ta ba awa man yunashu fil hiyya wa huwa fil khisami kai mubin to sai ka cira yanci ne ta fito ta aske gashin kanta gangan da za ta iya waɗanda suke sarrafa manya-manyan motoci na yaƙi da jiragen yaƙi a yanzu a nigeria suka yi wani abu misali sai a ce ila suna ya gana idan ana aiki sai a ce slow down men at work men at work waɗannan abuja na tara mata irin akada ladies na ce why don't you go yana talk ask me yasa kullum ake cewa men at work me yasa ba za ce women at work mist me yasa ba zan da ke aiki na wahala ko ina kuke sannan kuma kun ce whatever a man can do and then what even better then it just overdone ashe kaga wato muna so ne mu aji daukar Allah gefe mace ka cire ka daga wannan wuri ka wulakanta Allah ya aji abincin yaro a jikinta wani su ke cewa idan ka kalli kwankwason kyamaci bayanta to Allah ya yi ma ne wurin zama na musamman shi ko namiji sai Allah tara karfinsa a girji kamar sarki in ka ce za ka ba namiji matsayin mace mace namiji to ka cin tsarin Allah it's not all ba zai aiki ba ba zai yiwu ba abinda nake cewa karkashin wannan ayar sun dade suna zalunta mace barke mace musulma za a ki bilita ki bi sunnar annabi ki rage gidan aurenki ki tsara mutuncin mijinki ki tsara tsaraicin sai ki shiga aljanna ubangiji Allah ta'ala na cewa wa qalu ma fi butuni hadhihi al'am khal ai abin da ke ciki wato kawai na mazan mu ne banda mata ya haramun ne amma in ya zama mushe sai su taru akai Allah ce zai saka musu wannan wa taso innahu hakimun alim lalle Allah gwani ne mai kuma ilimi قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين قد خسر الذين قتلوا أولادهم صفحا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله إلى آخر الآية lalle waɗanda suka kashe ‘ya'yansu still dai Allah da cewa aulad aulad kaga mata ne ko masu kashe ‘ya'yansu din nan saboda wauta ba da ilimi ba lallai sun tabe wa harramu ma razaqahumullah suka kuma haramta ma kansu abinda Allah tabaraka ta'ala ya azurta musu saboda yin ma Allah ƙarya daddallo hakika sun bace wa ma kanu mutadin ba shiri bane kashi aya ya hada hadda me malamai sun ci hadda family planning kwarai da gaske masu cewa ayan a ni ba na son na haihu mace na da ciki ka je ka zurda ciki wannan dan da kaje ka zubar baka sani ba mahaddacin qur'ani baka sani malami baka sani wani mutum ne alkhairi ba je ka kashe shi kace ana ah, the more you produce the scarcer the food you eat becomes waki ba ce. Allah the more you produce the narrower the area you occupy becomes in ka tashi daga accra zuwa kumashi daji daji daji nawa ne ba cikin mutum nawa daga nan ka shiga ainihin togo dazuka nawa ne a flau ka shiga ila kanji ka shiga benin republic ka shiga ainihin sanaboda ka shiga nigeria ka je kano ka ɗauki kwangwalan ka lulluka ka shiga niger tun daga mata mai zindar ka tafi iya ganinka dazuka nawa ne mutane masu kewaye amma mutum saboda karambani da kwankwani da kirinki da faɗi ba a tambaye ka ba kai da baka halici fiffiken sauro ba kana ma Allah ba shi ne abinda Allah ta zaki gaya mana anan sun kashe 'ya'yan saboda jahilci sun haramta ma kansu abinda Allah ya azanta musu don kirkiran ƙarya to lallai sun bace ba shi ne ba ne بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين an yafi wancan shari'a su ce ku ta ku Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sai ka dauko wancan ka kawo <laughs> ina fata kun gane ko so amsoshi kenan biyu ko uku farko dai ba ma tawassuli ne don wanda ya fahimci tawassuli ba a kira wannan tawassuli ba shi bane tawassuli an yi bayanin tawassuli daki daki daki daki daki Allah ya samu gari amin shukran ta karshe shine batun tahajjud shin akwai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yayin tahajjud da jama'a kamar yanda yanzu mu muka kallafa muke yi kaga goma na karshen wata mu fito mu ce ta hajji mu hada maza da mata muna ta hajji duk yadda yake yi shin ya ko maza da mata da mazan mu da matan mu mu fito bar gida mu zo mu hadu mu zo mu ba hadu na ci ba to jazakallahu khair ita kalmar tahajjud ina son ku sani da tahajjud da tarawih da qiyamul layl da qiyam ramadan duk abu ya kamata mu san wannan abin zai baka mamaki wani ya ce mu abin da muka sani tarawih ba mu san tahajjud ba ya ce ab ah, ba cinya ba kafar baya <laughs> idan watan azumin ramadan ya zo yan uwa masu albarka sallar da muke yi <clears throat> bayan lisha ana kiranta tarawih me yasa ake ce mata haka saboda da yake ana jan dogayen sorori to akan dan zauna a huta shi yasa ake kiranta mai tarawi yawa resting to kuma da yake a watan ramadan ake yi ana kiranta qiyam ramadan sunanta tarawih at the same time qiyam ramadan to kuma da yake da dare ne ana kiranta kuma qiyamul layl tarawih qiyam ramadan qiyamul layl to da yake al-layl dare hawa hawa ne idan ka ce ni ba zan yanzu ba sai bayan na yi bacci na tashi sunanta ta hajjo so da haka abu abu ɗaya ne da sunaye daban-daban so abun mamaki ne ka ce mu tarawih muka sani ba mu san ta hajjo muka ce ai duk sunan kenan ɗaya ne kuma na so ku sani yan uwa masu girma tarawih lokacin ta yana farawa tun bayan lisha har zuwa lokacin da alfijir zai keto in na ga dama zan ce ni ba zan yi tarawih na yanzu ba sai bayan karfe ukun dare ba ma sai goma karshen ba sunanta tarawih qiyamul layl kuma qiyamul ramadan kuma tahajjud dan ya ce wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak to in ko ya tabbata sunanta tarawih tahajjud to annabi yayi kwarai yayi kwarai yayi hadisai ga sun sai ka gaji wajen yawan su kuma in ingantattu kuwa sai dai <clears throat> lokacin da aka fara azumi manzon Allah da ya fito sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka fito da yawa rana ta biyu suka sake zuwa da yawa sai ce ah. rana ta uku sai ke fito sai ce ya manzon Allah baka fito ya ce ai ina jin tsoro kada a wajabta muku na ga himmar ku to ina tsoro kada Allah ce a to na suna so ya zama wajibi da ba saboda tausayi daga nan kusan aka ce ba a sake yin ma cikin jami'i ba amma a farko dai an yi kenan akwai proof akwai dalili daga baya kawai idan lokacin sallah ya yi sai mutane su ringa sallar su daban-daban a masallaci sai na umar ya ce ah, a tara su a bayan makaranci guda ɗaya ne sai kira mahaddata guda biyu tamimun dari da kuma wani da ɗaya ne tamimu dari subhanallah su guda biyu ne ubay ibn su biyu sai ya sa so ya ce mutane da umar ya zo ya su cikin jam'i sai ce ni'ima hadhihi bid'a kai wannan bid'a da kyau take bi kyau da bid'a da yake rufi kuma da hankali a shi kenan akwai dalili haka abin ya ɗore idan manzon Allah annabi Muhammad ya yi kwana ashirin a Ramadan goman ƙarshe to sai ƙare jirgin katifa mata ma a nisance su a ƙara zagin saboda kwanakin da ke da dare mai daraja me yake yi yana sallah cikin dare wannan sallar da ita ce tarawih don ana cikin Ramadan ne ai ita ce qiyam Ramadan ita ce tarawi ita ce kiyamun lai tun da dare ne bayan bacci ita ce tahajjud Allahu akbar amma idan aka ce maza da mata suna zuwa eh ai mata ya kamata su yi ibada amma dole a mai da hankali kar a yi cuɗanya ai tun da na zo nan ina ta magana kan ko da iya mata anan bai kamata a dinga samun cuɗanya ba ko na sha faɗa ko a ce za a yi ɗaurin aure mata su zo masallaci ina ku samu wannan ina ka samu wannan eh strategy ba ne american way we ne the muslim way ko ka iske yara yan mata suna sauka ana ta ainihin cakuɗa ya kamata mu tsoraci Allah a gida mun gaya musu muka ce look mun sani akwai samarin da ba ta hajjudin ke kai su ba taɗi da 'yan mata ke kai su to ai dan mutane suna abu mara kyau kuma ai ba za ka ce abu za su ke ba sai ku je ku gyara wasu suna zuwa da waya ke mu haɗo masallaci gun tahajjudi a uku billah a uku billah to masallatai da yawa in suka kama su in agaji suka damke su ai muna da muna da kaba mu ai muna da an inda kaciyo ba kun san saboda haka idan maza da mata suka zo bu mata daban maza daban kuma ya gaji suna kai kawo duk wanda zai kawo shashanci a cikin babu masa ba a watan ramadan za ka yi ko za ka na fata a fahimci da ke yawa masu girma wanda shi ne ma nan tahajjudi shi ne ma nan kuma tarawi babu rigima nomenclature ne kawai Allah ya sa mun gane tambayar da ke nisa ah, wani almajiri ya tambaya wai a ce wa mun waman mari da nan ala safar da tuna ya mu shi ne zai yi wannan tafiya tafiya ne zai yi kuma da flight zai yi kuma awa biyu ne ya yi ne azumi ko ne ta ce azumi eto eh ai Allah ce faman kana minkum dan min nakira duk wanda ke cikin tafiya au ala safarin any journey so ka tafiyar da za ka yi a jirgi awa biyu in kaga daga new york misali zuwa inda za ka je awa biyu ka ce ya kamata ka ci abinci wallahi ba wanda zai hana dan tafiya Allah ne baka da mu zai dina ne ka wanda Allah ba sai dai in kana jin dai za ka iya azumin to kai azumin shi ka eh amma in ka ci abinci Allah ne baka da amma dole kuma karama daga baya wallahi za ka shiga Allah tambaya nake bisa ma wannan yace kamar mace ne ta balaga kuma ta decide kama tana addini ta yadda ya kamata amma ita ba ta so aure kuma ba ta aure kuma tana ibada mene ne sai ta shi addini eto eh mace ta balaga yan wako a sa ku ne Allah amma alaikum astu Allah ya kara mana albarka mace ta balaga ta isa aure amma sai ta yanke makanta shawara ita ba za ta yi aure ba kamar ta ce ba rutu da annabi muhammad don ya ce aure sunna ta ne duk wanda ya ce baya so ba nawa ba ne so ya rage nata in dai kana da hankali ba ita ba manzon Allah hausawa sun ce dabara ta rage ga mai shiga rijiya na biyu idan ta ce bata za ta yi aure ba to ta yi kama da kiristoci kuma Allah ce aiko koyi da su na uku ai ya kamata ki tana keman aure aka aka haife ki ya aka yi haka na hudu nan gaba in tsufa ya zo miki you will bite your finger za ki kuka da bakin ciki ɗaya daga cikin american stars na fim a hollywood na jin congreta gabo ce ta taɓa kuka wata ran bayan shekarun da sun tafi take cewa ina kiran ina kira ga kowace yarinya ba ana rikiya ta yi iri ta ce lokacin ina yarinya kyakkyawa ce da kyamara ana ta so a ganni yanzu duk mutane sun riga sun kare tsotsa ta yanzu daga ni sai kare na kawai ke yawo a lokacin ta kai shekara saba'in ta ce to ina kira ga yarinya ba amerika kan ta yi na. ina bukata ce ina da ɗa then I will fall back on yanzu babu kuma shekaru sun tafi masu sannan ta sarga sun tafi na daga na zama tsohuwa ta ce kada yaran Amerika mata su yi ainihin karɓo ilin nawa na karanta na uku wata rana a saudiya ba zan manta ba amina lokacin aikin hajji sai na sai wani littafi mu ji da kyau littafin yarinya ce tana medical studies ta ce ba za ta yi aure ba su ta zama ainihin dokta duk wanda ya zo neman aure ta sai ta kore shi uban ma ya hana tana nan tana nan tana nan har ta graduating ta fito da mbbs medical yy a lokacin kuma ta kusan kai shekara arba'in ba ta yi aure ba to daga baya sai ta zo kuma tana bukatar auren kamar duk wanda ya zo zai aure ta aka ce ta wuce 40 sai ce me zan yi da ita ai amfanin ta ya kare shi ne cikin rubuta baitoci tana kuka tana cewa burina a ce min likita to an ce an so what ta ce in je asibiti na ga mata da 'ya'yansu sai to ya ina ma ina da lokaci a ce na haihu ina bayar ruwan nono saboda haka wannan yarinya taimakar da zalunci the biggest zalunci ba ita ba manzon Allah finally ita ba annabi bace ba mala'ika bace dole za ta yi sha'awa ya ce da sha'awa ya za ta yi you can't cheat nature haka suka ce baka isa ka yaudar nature ba so ina fata Allah ba ta miji nagari ta canza shawarar ta. wancan ba ra'ayi bane mai kyau ra'ayin yahudanci ne Allah kare a takbir ko mu karɓi hadisi eh hadisi wannan ta bayan lokaci lokaci an sa lokaci na bayani mala ya bayani game da da Allah ya ya tukun ah, minkum ah, eh, wanda yana nuna kamar akwai annabi aljani kenan ko da ya yi eh, dan akwai malamai da ke wannan ya nuna kenan akwai annabi aljanna dan yace minku ai min jinsikum kenan to gaskiya ba mu samu dalili da ke cewa akwai aljani annabi ba to me aka ce minkum taghlibul jins taghlibul jins an fifita jinsi ne kawai jinsin dan adam wallahu a'lam to hadithi malam muhammad lamin muna da hadithai nawa yau goma sha ɗaya goma sha ɗaya malam kuma na aya nawa ne one four one four eh, ne sha Allah karin mutane na to hadisin mana sai kawo mana wa kawo mana ba kai ba a ramu kai ma aminu ba kai ba wa zai kawo mana hadithin mu na jiya ba shi da tsayi ya salam ya salam ya salam ya jama'a hadisin jiya wa zai kawo mana حسبنا الله عن ابي موسى الاشعري نعم رضي الله عنه نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلم يؤذن فلم يؤذن فليرجع فلم يؤذن له فليرجع جميل متفق عليه وهذا شيء ليس لجيك وهذا في الصلاة فسر الحمد لله تمام الصلاة نعم ليه فسر an gan su hadisi ga fasar ma musu hadisi ga abu musa a shari'a